a kwanan nan ma dai wasu fasinjojin kamfanin azuma sun shafe fiye da sa'o'i goma sha biyu suna jiran jirgin saman da zai kai su birnin kano daga nan lagos abinda kuma suka bayyana rashin jin daɗin su kamar haka wallahi a yanzu mutanen jirgin nan babu shi babu labarin wajen a rawun Lagos, na gwamnati tura tura da ta hanyi su don fulani da fasinjoji sun yi karfe goma da yi karfe goma ba, ba ba ta sai dai kuma a bangaren sa kaftin ado sanusi shugaban kamfanin jiragen saman Aero Contractors a hira da na taɓa yi da shi a can baya ya bayyana karancin man fetur da cewa yana ɗaya daga cikin matsalolin da kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya. To ya kamata gwamnati ta ɗauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron ƙasa ne ya zama ya zama ana da strategic reserve wanda za a ajiye mai wanda ko rana ta ɓaci yadda za a dinga amfani da shi haka duk ƙasashen duniya suke yi. A kan wannan batu ministan sufuri ya taɓa yi wa Nasiru Adamu kaya bayani. A baya da wannan lamarin ya faru an danganta damuwar da karancin man jirgi. Kama amsar minista Sirka a wancan lokacin. Tashashin jiragen sun yi cinkoso za a ga mutane an yi dandazo an yi awa da awanni ana jiran tashin jirgi din an koma a gidan jiya kenan shekara aru da suka wuce. Rashin man ya jawo kamfanonin jiragen suke soke lokutan tashi sai ka sai tiket ka zo kana neman za ka tashi sai kuma a ce an soke wannan tafiyar an ɗaga zuwa gaba to inda aka soke tafiya uku hudu biyar ko kowane jirgin ya ɗauka mutum ɗari da ashirin ɗari da talatin irin haka sai ka samu mutum kusan dubu ila suna tsaya a yafi suna ta jira wurin ya cinkushe ga zahi da makamata wannan abubuwan Lashin yiman nan kuma ba laihin ma'aikatar sufurin jiragen sama ne ba an cire tallafin da ake bayarwa akan irin wannan man da jirgi ke sha to daga yan kasuwa ne suke sowa suna kawo su ko yan kasuwa nan na so shi su kawo sai sun sayar da dala mun ji mun samu NPC a gaggawa fara yin shi wannan mun a Najeriya tun da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt suka alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah yarda dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine lokacin da aka so din tashoshin jirgi na Najeriya baki da a lokacin kasar tana mutum miliyan 60 yanzu sau uku haka take mutum miliyan 180 tun da yawan ya karu a faɗaɗa filayen jirgin saman zaurukan da ake shiga ana hita ko ake zuwa a jira ai mulki ne hikima ce ta Allah sannan hanyar halata. in ka yi adalci shugaba to Allah za yi saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyana yake sai malamai su bude maka ni da talakawan ka hidima Allah ne ba ya dafa maka idan ba ka bi don hidima kai sai kai ka fi son ai haka Thank you.